صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa biyu VOH ne yake magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan raka da fatan kuma an yi ne lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda muke dauke da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na shiriyar alkur'ani mai girma waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma za a kasance a tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshe amma kan fi duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau laraba 16 ga watan yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kokon sun cewa shekaru 58 da sa gabata rana irin ta yau wata 16 ga watan yunin shekara ta 1963 valentina tereshkova mace ta farko 'yar sama jannati ta ji sararin samaniya a karan farko tereshkova ta ji sararin samaniya ne a cikin kumbo mai suna vostok 6 kuma ta yi wannan tafiya ne a cikin shekaru biyu bayan da ɗan sama jannati na farko a duniya wato gogarin ya je ya kuma dawo bayan nan kuma a karo na biyu valentina tershkova ta kasance a sararin samaniya har tsawon sa'o'i 70 da mintuna 50 inda ta zagaya duniya har sau 48 kafin ta sauka a ƙasa. masu saurari ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau aka zartar da hukuncin kisa akan wasu matasa masu goyon bayan marigayi imam Khomeini a kasar iran a lokacin mulkin sarki sha bayan zanga-zangar ranar goma sha biyar ga watan hurdat na shekarar hijira shamsiya wanda kuma sanadiyar haka ne aka kori marigayi imam Khomeini da kasar ta iran wasu matasa sun kafa wata kungiyar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha wadda suka kira da hayat islami aiki na farko da kungiyar ta yi bayan kafa ta dai shine kashe firaministan kasar ta iran na lokacin hassan ali mansur wanda shine ya kirkiro dokar da ta baiwa amurkawa kariya a kasar ta iran ta yadda ba za a iya hukunta su ba bisa kowane irin laifi suka aikata a cikin kasar kamar yadda kuma firaministan ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da manufofin turawa da na yahudawa a ƙarƙashin mulkin sarki sha a cikin kasar ta iran da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah fadl lankarani ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu an haifi ayatollah lankarani a birnin kum da ke kudancin birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran sannan ya fara karatun addini tun yana matashi sannan kuma ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka haɗa da Ayatollah Burjardi da kuma margayi Imam Khomeini inda a cikin ƙaramin lokaci ya kai ga matsayi na mushtahidi ayatollah fadl karani yana daga cikin malamai waɗanda suke goyon bayan gwagwarmayar marigayi imam Khomeini akan haka sau da dama an sha kama shi ana tsare shi a gidan kurkuku sannan kuma an yi masa ɗaurin talala a lokuta daban-daban bayan nasarar juyin halin musulunci dai ya ci gaba da karantarwa a birnin kum har zuwa ƙarshen rayuwarsa a rana irin ta yau masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

Masu sauraro da fatan ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu jagoran junjo halin musulunci na iran ya bayyana fitowa al'umma a zaɓuka da cewa shi ke fayyace makomarta an kammala tattaunawa tsakanin shugabannin amurka da rasha a birnin geneva na ƙasar switzerland jami'an tsaron isra'ila sun sake kama muna alkurd mai fafutukar kare haƙoƙin falasɗinawa Tun kuma ga cikakkun labaran dake-dake jagoran junjo halin musulunci a kasar iran ya bayyana fitowar al'umma a zabuka a matsayin abin da yake fayyace makomar wannan al'umma a jawabin da ya gabatar a yammacin yau jagoran junjo halin musulunci na iran din ayatollah da alhamnai ya bayyana cewa fitowar al'umma a zabuka ita ce ke fayyace makomarta jagoran ya gabatar da wannan jawabi ne kasa da sa'o'i 48 kafin fara gudanar da zabukan shugaban kasa da na kananan hukumomi a fadin kasar iran wanda zai gudana a ranar juma'a mai zuwa a cikin jawabin nasa jagoran ya bayyana cewa tun daga lokacin da aka yi jun juhalin musulunci a iran al'umma ke zabar makomarsu da kansu ta hanyar zaɓe domin kuwa tun daga ranar farko na jun juhalin musulunci a ƙasar iran aka fara gudanar zaɓen raba gardama akan irin tsarin da zai tafiyar da al'ummar kasar inda fiye da kashi 98 cikin 100 na mutanen kasar suka zaɓi tsari irin na musulunci ya ce tun daga wancan lokaci kuma manyan kasashen duniya masu girman kai suka fara nuna ƙiyayya da duk wani tsari na zaɓe a ƙasar iran kuma a cewar sa har yanzu irin wannan adawa da ƙiyayya da suke nuna wa ƙasar ta iran shekaru 42 ta gabata irin ta ce suke nuna wa ƙasar har zuwa yanzu dangane da masu tafiyar da al'amuran zaɓe a ƙasar kuwa ya bayyana cewa wajibi ne da ya rataya a kansu su samar da yanayi wanda zai bayar da damar gudanar da zaɓukan lami lafiya da kuma kiyaye haƙoƙin dukkanin al'umma masu kaɗa ƙuri'a da kuma 'yan takara ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin kasar ta iran ali riza zakani ya janye daga takarar inda ya koma yana goyon bayan ibrahim ra'isi kafin wani lokacin da ɗaya daga cikin 'yan takarar wato mihar alzade shi ma a yau laraba ya sanar da cewa ya janye inda ya bayyana cewa ya fice daga takarar shugabancin kasar ta iran sannan kuma ba a ji ya bayyana goyon bayansa ga wani daga cikin 'yan takarar ba a yau laraba da ya rage saura kwanaki biyu a gudanar da zaben shugaban kasar ta iran 'yan takara biyu ne da suka janye inda halin yanzu 'yan takara biyar ne suka rage waɗanda suke neman kujerar shugabancin ƙasar dukkanin 'yan takara biyar dai waɗanda suka rage sun dukufa wajen yakin neman zaɓe a dukkanin larunan ƙasar inda suke ci gaba da bayyana wa al'ummar ƙasar irin tsare-tsaren da suke da su idan har suka samu nasarar lashe zaɓen a ɓangaren da ke kula da shirya zaɓuka kuwa jami'an zaɓen sun ce sun kammala dukkanin shirin da ya kamata wajen gudanar da waɗannan zaɓuka ta fuskar shirya kayan aiki da kuma samar da tsari ingantacce na kiwon lafiya saboda kaucewa yaduwar cutar corona da dai sauran dukkanin tsare-tsare da suka kamata domin tabbatar cewa zaben ya gudana a cikin nasara ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran an kammala tattaunawa zagaye na farko da kuma zagaye na biyu tsakanin shugaban kasar amurka joe biden da kuma na rasha vladimir putin a birnin geneva na kasar switzerland a yau laraba mai magana da yawan fadar kremlin ya bayyana cewa tattaunawar ta ɗauki tsawon sa'o'i biyu a bangaren farko da aka gudanar da ita sabanin yadda aka tsara cewa tattunawar zagayen farko za ta gudana ne a cikin mintuna 75 ya ce an je zagaye na biyu a tattaunawar inda bangaren biyu suka yi bahasi tsakaninsu akan abubuwa wanda suka rage waɗanda suke cikin ajandar ganawar daga cikin abubuwan da shugabannin manyan kasashen guda biyu dai suka dubi a kansu akwai batun rage tare da jijiyar waya a tsakanin kasashen nasu tare da yin aiki tare a bangarori daban-daban domin samun sulhu da zaman lafiya nan kuma shugaban kasar rasha da na amurka sun amince kan mayar da jakadunsu a kasashen biyu domin ci gaba da ayyukansu baya ga haka kuma sun tattauna akan abubuwa da ya kamata su yi aiki tare a tsakaninsu a bangaren alaka ta diplomasiya ta kasa da kasa jami'an tsaron isra'ila sun sake kama muna alkur da palestiniya mai fafatakar kare haƙoƙin palestinawa a birnin kudus rahotanni sun tabbatar da cewa wani hude ne mai tsatsauran ra'ayi ya fara watsa mata fenti a fuskarta tare da cin zarafinta a unguwar hai sheikh jara da ke birnin kudus a yau kafin daga bisani kuma jami'an 'yan sandan yahudawa suka kama ta suka tafi da ita ko a yau dai sojin yahudawan isra'ila sun kashe wata mata likita ba falastiniya a lokacin da take tafiya a motar ta a kudancin birnin kudus bisa hujja cewa tana shirin taka sojojin isra'ila ne da motar tata inda suka buɗe mata wuta lamarin da ya sa motar tata ta fita daga kan titi kuma ta rasu a nan take wasu daga cikin sojin isra'il sun ce matar ta yi kure ne inda ta bi hanyar da sojoji suka hana sauran motoci ratsawa saboda dalilai na tsaro saboda haka sun buɗe mata wutar bindiga ne a lokacin da ta ratsa akan wannan titi wanda aka hana motoci gittawa a kansa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke mai da hankali kan ababen da ke wakana a nahiyar mota ta Afirka ta hanyar yin sharhi ko tattaunawa da masana. Shirin namu a yau zai kawo tarihi ne na tsohuwar babbar mai shigar da kara ta kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da Fatu Ben Suda matar da ake ganin ta da kura a kotun a cikin shirin za mu yi dubi kan ababen da ta aiwatar da kuma kalubalen da ta fuskanta hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu madalla a wannan laraba ce fatu bensuda ta yi bankwana da mukamanta na babbar mai gabatar da kara ta kotun icc da ke birnin hague ko kuma lahaya da faransanci yar asalin kasar gambia lauya fatu bensuda ta kwashe shekara tara tana rike da mukamin kuma ita ce mutum na biyu da ya rike wannan mukamin a cikin wata hira da ta yi da sashen focus on africa na bbc a baya-bayan nan fatu bensuda ta yi watsi da korafe-korafen cewa kotun ta icc ko kuma cpe ta fi mai da hankali kan afirka maimakon sauran nahiyoyi an bayyana cewa a cikin shari'o'i 30 da kotun ta icc ta gudanar sun shafi afirka ne sai dai fatu suda ta musanta hakan da cewa kotun ta mai da hankali kan batutuwa da dama da suka shafi kasashe irin su georgia afghanistan yankunan palestinawa colombia myanmar bangladesh venezuela da kuma philippines wanda ta ce kuma abin alfahari ne da ta yi yayin jagorantar kotun amma kuma ta ce an samu na kaso a wasu bangarori musamman kan wanke tsohon mataimakin shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo jean pierre bamba da kuma lauren bagbo tsohon shugaban kasar cote d'ivoire ta kara da cewa wannan haka yake a duk wata shari'a akwai ɗauri akwai kuma wanke mutum To bari mu taɓo kaɗan daga cikin tarihin na ita wannan lauyar cewa da Fatu suda wacce aka bayyana ta da kura a kotun ta ICC inda har ta yi yunkurin buɗa bincike kan laifukan da ake zargin sojojin Amurka da aikatawa a Afghanistan da kuma zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake zargin Isra'ila da aikatawa a yankunan Falastinawa da ta mamaye. Today I announce that following a thorough, independent and objective assessment of all reliable information available to my office, the preliminary examination into the situation in Palestine has concluded with the determination that all the statutory criteria under the Rome Statute for the opening of an investigation have been met. Fatu Bensuda ita ce mace ta farko 'yar Afirka da aka taɓa zaɓa a matsayin babbar mai gabatar da ƙara ta kotun ƙasa da ƙasa da ke The Hague. An haifi Fatu Bensuda a ranar 31 ga watan Janairun shekara ta 1961 a banjul babban birnin kasar gambia ta yi makarantun firamare da sakandare a gambia kafin ta tafi najeriya da ta yi karatun digirin farko a fannin aikin lauya bayan nan ta samu kwarewar a aikin lauya a makarantar horse da lauyoyi ta najeriya bayan ta yi ta na biyu wato master of law da turanci a cibiyar nazarin aikin lauya da ya shafi harkokin sufurin jiragen ruwa a tsibirin malta ta kasance ƙwararriya ta farko a fannin dokokin sufurin shirgan ruwa a ƙasar gambia wato da dai ta yi fice a matsayin lauya a gambia ta riƙe manyan mukamai na shari'a a gambia daga shekarar 1987 zuwa 1987 sannan daga shekarar 1988 zuwa 2000 an naɗa ta babbar antoni kuma sakatariyar ƙasa a ma'aikatar shari'a ta gambia kafin ta zama lauya mai zaman kanta daga shekara ta 2000 zuwa 2002 Bensuda ta shiga cikin tattaunawar samar da yarjejeniyar kungiyar ECOWAS da Majalisar Kasashen Afirka ta Yamma da kuma kotun ECOWAS ta kuma kasance cikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya akan rigakafin aikata laifuka da tarukan ministoci kan kare hakkin bil'adama na kungiyar haɗin kan kasashen Afirka ta kuma kasance cikin tawagar ƙasar Gambia da ta halarci tarukan hukumar da ta tsara kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. wannan lauya 'yar asalin kasar gambiya dai ta fara aiki a matsayin ma'aikaciyar da ba ta gwamnati ba a kotun da ke shari'ar manyan laifuka ta kasar rwanda inda ta yi aiki a matsayin mai ba da shawara a fannin shari'a kafin zama babbar mai ba da shawara kuma shugabar sashen ba da shawara na shari'a daga watan mayun shekarar 2002 zuwa watan ogistan shekarar 2004 a ranar 12 ga watan disamba na shekarar 2011 aka zaɓi fatu bensuda mace ta farko 'yar afirka a matsayin babbar mai gabatar da kara ta kotun ƙasa da ƙasa da ke da hague a cikin watan yunin shekarar 2012 lauya bensuda ta maye gurbin luis moreno ocampo ɗan asarin ƙasar argentina lauya bensuda dai ta aure wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar gambia mai asali daga morocco allah ya albarkaci wannan aure da 'ya'ya biyu bensuda dai ta fuskanci kalubale da dama musamman a lokacin mulkin tsohon shugaban amurka donald trump inda amurka ta sanar da kakaba mata takunkumi cike har da hana ta shiga amurkar tsohon sakataren harkokin wajen amurka a lokacin mike pompeo ya bayyana matakin amurkar da cewa martani ne kan binciken da kotun duniyar ta kaddamar kan zirge-zirgen da ake yi wa dakarunta na aikata laifukan yaƙi a afghanistan yayin sanar da matakin na haramtawa fatu bensuda babbar jami'ar ta kotun ta icc shiga amurka tsohon sakataren harkokin wajen amurkar mike pompeo ya ce tuni suka ɗauki irin wannan mataki kan wasu manyan jami'an kotun duniyar na haramta musu biza kan binciken sojojin su da ke afghanistan bisa zargin su da aikata laifukan yaƙi pompeo wanda ya bayyana kotun ta icc a matsayin karan farautar wasu tsararrun ƙasashe ya yi gargaɗin idan har kotun za ta binciki sojojin amurka a afghanistan to dukkanin ƙawayen da ke taya ta yaƙi a ƙasar ba su tsira daga abin da ta kira fita da kullun kotun duniyar ba daga bisani dai sabon shugaban amurka joe biden ya janye takunkumin da donald trump ya kakaba wa manyan jami'an kotun da icc ciki har da babbar mai gabatar da karar kotun cewa da fatu ben suda sai dai yayin sanar da matakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce har yanzu amurkar na kan bakanta na adawa da binciken da icc ke yi na zargin dakarunta da kuma na isra'ila kan aikata laifukan yaƙi a afghanistan da kuma yankin palestinawa kamar dai wasu manyan ƙasashe ciki har da rasha china isra'ila da syria amurka ma ba mamba ba ce a kocin ta duniya kazalika ta daɗe tana adawa da kocin ta icc to a wannan bangare na karshe bari mu yi waiwaye kan ita wannan kotun ta ICC kotun ICC mai hukunta mai laifukan yaƙi ta fara aiki ga dangana a shekarar 2002 kotun da ke birnin da ko kuma lahe da faransanci tana a kasar Holland kotu ce ta musamman da majalisar ɗinkin duniya ta girka domin shari'a ga mutanen da aka samu da hannu a cikin aikata kisan kiyashi ga jama'a hasali ma lokutan yaƙe-yaƙen da ke wakana a ƙasashen duniya. yanzu dai karim han na dan asalin kasar burtaniya shi ne ya maye gurbin fatu bensuda 'yar asalin kasar gambia kuma mace ta farko da ta jagoranci kotun inda kuma shi karim han zai kasance mutum na uku da zai jagoranci kotun ta icc ko kuma cpe masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. thank you Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne na Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum. Hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Ligawa ita su gado jihar Bauchi. To game da dama da kuke mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina akan kisan shanu da ake zargin sojoji da yi a jihar binuwai da kuma iyakar jihar nasarawa ta wannan hakika abin tir da allah wadai ne kuma abin damuwa ne sojoji da za su tsare rayukan al'umma su za su dawo suna ta'addanci to wannan gaskiya abin tur da allah wadai ne kuma abin damuwa ne ya kamata gwamnati waɗannan jihohi su gudanar da bincike domin gano waɗanda suka kakkashe shanun fulani makiyaya a jihar nasarawa da kuma jihar benue da fatan allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen zalunci da masu goyawa zalunci baya a kasar mu Najeriya da ma sassan nahiyar mu ta Afirka baki daya. Na gode Radio Jamforiyar Musulunci kiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa murya masu sauraro. Sunana Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine akan matasa na Afirka gabaki ɗayansu. su. a bisa jan namijin kokarin da jami'an tsaro suke yi ya kamata a ce matasa sun ba su gudunmuwa ta lungu da sako ko'ina don saboda ma'ikwanta su ji daɗin aiki tare da su mu matalaka mu ji daɗin aiki tare da su don saboda jami'an tsaro ba jami'i ne na musamman ya kamata a ci gaba da kulawa da su mu ma dole mu kawo musu gudunmuwa a cikin zamantakewa nan da ake yi ta duniya ga baki ɗaya mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaran a jamhuriyar niger a tashi lahiya voh hausa muna jin daɗin irin gudunmu da kuke bamu na tofar ra'ayi kamu a cikin wannan gida assalamu alaikum biyu hajji murar jamfura musulunci magana isu ne maɗatai da magaram jamfura nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram to gaskiya muna horin cikin da cewa sojojin faransa za su bar yankin mu na sahel muna kira ga gwamnatocin wannan dama ce ta sami su akan su ɗauki sandar su ta kariyar ƙasashen su da hannunsu su kenan kuwa yau da ma hannun wani bai ci ma tuwo kenan ko yana da kyau mu yi wannan ya kasance mana izina domin mu tashi da kanmu mu yi maganin matsalolin kasashenmu ganin yadda faransa ta yi kaka gida a wannan yankunan namu na kasashen yankin sahel wannan maraba da allah ya kawo a kasar mali to wannan su wannan marabar ina fatan za ta kasance mafi alheri gare su shugabanninmu su tashi su tsaya su kare kasashen su na na gode mai magana isu ne maɗatai da magaram ne zan na kira ku daga nan To masu rarre da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa. wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya don haka daga yau ba za ka kara ji na ba dama na bar layi na ne saboda ina jiran kiran ka don ni bana tafiya babu sallama kamar yadda muka haɗu da magana na fi son mu rabu da magana na barka lafiya ka gaishe mani da kaninka shatima wasu hawayen bakin ciki ne suka zubo ma ado shatima da yake gefe yana sauraron su don a free ya sa wayar shi ma kuka yake yi sosai suka ji bakin cikin abin da aka yi masu hannu ado ya sa ya goge idan shi ya ce shikenan shatima komai ya kare mana amma ka sani wallahi ba za mu zauna haka ba zuwa gobe komai da muka rasa zai dawo har ma sai mun linka abin da muka rasa kuma muna samun kayan garin kano za mu nufa domin gari ne mai girma za mu yi sabon rayuwa ba tare da wani fargaba ba shatima ya ce wannan haka yake kudin da alhaji zai ba mu sai mu kama haya da su kafin mu saida shinkafar ado ya ce bakin ciki na ɗaya alhaji ya ce gobe da mota ɗaya za mu tafi wallahi da duka biyun za mu gudu da su shatima ya ce ba komai hakan ma yayi tunda takardun motar suna ciki ka ga muna zuwa sai mu saida ta don kuɗin su yi mana auki ado ya ce shi kenan mu je mu maida mashi motar shi idan ya so mu je ɗakin ali mu kwana washe gari tun da safe naziru ya shirya yana jiran kiran alhaji nafi'u don jiya ko baccin kirki bai yi ba addu'a kawai yake allah ya sa wannan mutumin shine baban shi na binni zaune suke a ɗaki an kawo masa abinci ana sai ce naziru ai sai ka zauna mu ci ko naziru ya ce wallahi na kosa alhaji ya kira ni anas ya ce ai na ga saboda zumuɗi ko makaranta baka da niyyar zuwa kuma ka san dai kun kusa fara jarabawa ƙarshe naziru ya ce ai na gode allah da ba jarabawa muke yi ba na san ko na je ba zan iya nutsuwa na rubuta abin kirki ba ni dai fata na Allah ya sa addu'a ta ta karbu Anas ya ce amin zauna mu ci abinci kada ya zo kuma ba mu gama ba na san baba Kamal ma ya shirya sai wajen karfe tara alhaji nafi'u ya kira naziru ya faɗa mashi gashi ya shigo da ya kusan zuwa garejin su cike da murna naziru ya ce ga sunan zuwa suma baba kamal ne ya fito yana faɗin sayidi ya kira ni ya ce har ya je garejin ba ku je ba na ce masa ni ne na ce ku tsaya mu tafi tare naziru ya ce ai yanzu ma alhaji ya kira ni wai ya iso zai ƙarasa garejin mu baba kamal ya ce ina wannan ledar mai dauke da hotuna naziru ya ce ga baba kamala ya ce yauwa ba ni ita idan muka je ni zan yi magana da shi ka san ba za mu nuna cewar kai din dan uwan shi ba ne kila ko ba shi ba shi ne wanda muke tunani ba idan kuma shi ne ina son na gane cewar shi din baya da hannu cikin abin da aka yi ma iyayenka domin ka san duniya babu gaskiya komai ya canza idan na gano ba abin da nake zargi ba ne zan yi fi kowa farin cikin bayyana ka a wajen shi amma naziru ina roƙon alfarma daga wajenka don girma allah duk yanda zai so ya tafi da kai kada ka bi shi rayuwarka a nan ta ginu ina jin ka tamkar yaron da na haifa da ciki na bai tashi da kai ba bai rayu da kai ba wallahi ko iyayenka za su dawo a yanzu ba za su yi ni jin dacin rabuwa da kai ba ina so ka san dan uwan babanka amma ina tsoron ya raba ni da kai wallahi jiya ban yi baccin kirki ba tunani na ɗaya idan har wannan mutumin shine babanka na binni na san zai iya raba ni da kai musamman ma da kai kaɗai ne a wajen ɗan uwan shi idanuwan naziri ne suka ciko da kwalla ganin idon baba kamal cike da kwalla yanayin maganganun shi sun ya mashi jiki dago kai yayi yake ya ce baba kamal ina mai tabbatar maka yau ko iyayena da suka haife ni ne za su dawo duniya ba zan rabu da kai ba a nan na rayu kuma a nan zan zauna tare da ku bayan da wani farin ciki idan bana tare da ku ko da ya tabbata wannan shine babana ina mai tabbatar maka ba zan taba komawa wajen shi ba ina da buri mai yawa a cikin garin nan kullum addu'a ta Allah ya cika mani shi duk yanda ya so sai dai ya yi haƙuri na ringa zuwa mashi ziyara amma ba zan koma wajen shi ba murmushi baba kamal ya yi kwallar da take ɓoye a idanuwan shi ta ƙara zubowa ruguma naziru ya yana faɗin na gode naziru allah ya cika maka burinka na ji daɗi sosai da bayaninka mu je kada ya jira mu tunda su naziru suka fito daga cikin motar baba kamal alhaji nafi'u ya miƙe tsaye yana kallon su kasancewar manyan kaya ya sa hada hula sai ya yi mishi kama da ɗan shi sosai har suka so bai daina kallon shi ba sai da baba kamal ya miƙa mishi hannu yana faɗin barka da zuwa sannan ya maido hankalin shi wajen shi murmushi ya ya miƙa mashi hannu suka gaisa rinsunawa naziru da anas suka yi suka gaishe shi murmushi ya ya ce malam naziru ya aiki naziru ya ce lafiya lau kai haƙuri mun daɗe ba mu ƙara so ba alhaji ya ce haba ai babu komai ga motar nan mu je na nuna maka matsalar ta bayan ya gama nuna mashi nazir ya ce ba damuwa yanzu zan duba maka wucewa ya yi nufi ofis ɗinsu don ya canza kaya gaban shi yana ci gaba da faduwa ciki ya iske sayyadi shi ma yana canza kaya baba kamal ya ce alhaji bismillah mu je ofis ka zauna kafin su gama ko murmushi alhaji ya ce to na gode zaunawa suka yi yana kallon naziru har ya ƙara canza kaya suka fita a zuciya alhaji yana faɗin naziru akwai kirki wallahi baba kamal ya ce haka kowa yake faɗa a kan shi alhaji nafi'u ya ce ɗanka ne na farko ko murmushi baba kamal ya ce ba ɗana ba ne ɗan yayana ne dugar da kai alhaji ya yi domin ya ji abin da yake tunani ba haka yake ba murmushi baba kamal yayi yana kallon yadda fuskar alhaji ta canza lokaci guda damuwa ta mamaye fuskarsa baba kamal ya ce lafiya dai alhaji naga kamar ka shiga damuwa akan maganar da nai murmushi alhaji yana faɗin ba komai kawai na tuna da ɗan yayana ne wanda ya rasu na san da yana, yana raye shi ma zai kai kamar naziru kuma sunan shi ɗaya baba kamal ya ce allah sarki allah ya ji ganshi To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin mana karshe shirin shiryar Alkur'ani mai girma. الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين وديعتا ta الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ya ba mu dukkan abubuwan da muka mallaka ya kuma ƙarfafa mu ya kuma buɗe mana dukkan taskoki na alheri da muke bukata a wannan rayuwa ta duniya ayoyin allah subhanahu wata'ala alkur'ani mai girma abu ne mai raya zukata saboda haka ne dukkan abubuwan da muke gabatarwa a cikin wannan shiri na shiriyar alkur'ani tabbas shiriya ce wadda ke raya zukata tare da fatan duk masu sauraron wannan shiri suna amfana kuma suna samun raya wannan zukata tasu daga waɗannan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala da muke gabatarwa tare da sharhi a kansu. To, kamar yadda muka sani har yanzu muna nan a cikin tafsiri na wannan sura suratu sad kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala bari mu fara sauraron karatu da kuma tarjama na aya ta 34 zuwa 35 ولقد فتنا hakika mun jarrabi Sulaiman da muka ɗora wani jiki a kan gadonsa na mulki sannan ya koma a kan mulkin nasa. قال mil ubangiji na ka gafarta min ka kuma ba ni mulki wanda ba wani mutum da zai sami irinsa bayana innaka antal ne mai yawan to ubangiji subhanahu ta’ala a cikin wannan aya da muka saurara kamar yadda a wancan shiri muka yi bayani ubangiji ya yi mana bayani ne dangane da al'amura da suka shafi ludufin allah ta'ala da yi wa annabi suleiman salam to waɗannan ayoyi waɗanda suke bayani bayani ne suke yi na waɗansu abubuwa na jarabawa da allah ta'ala yi akan wannan bawa nasa annabi suleiman ubangiji wa ta'ala wannan jarabawa jarabawa ce mai wahala gaske da yi akan wannan ainihin bawa nasa duk da cewa wannan abu da ya faru dangane da wannan jarabawa da Allah ya wa annabi Suleiman waɗannan ayoyi da muka karanta ubangiji subhanahu ta'ala a cikin waɗannan ayoyi bai bayyana wannan jarabawa din baro-baro a fili ya bayyana menene abin da ya yi wa Suleiman na jarabawa ba to sai dai akwai ruwayoyi da suka zo waɗanda suke nuni dangane da irin jarabawan da Allah ta'ala ya yi wa annabi Suleiman. ɗaya daga cikin bayanan da manakalta waya suka yi shine cewa shi dai annabi suleiman alaihi salam ya kasance yana fata yana mai burin ya samu 'ya'ya da yawa domin a cikin waɗannan 'ya'ya nasa masu yawa in allah ya bashi yana so ya zaɓi ɗaya daga ciki wanda yake mai gwarzontaka gwarzo wanda ba shi da ainihin tsoro sai ya zaɓe shi sai ya zama mashi wanda zai gaje shi ya ci gaba da abubuwan da yake yi na tafi da wannan mulki nasa da kuma wannan hukuma tasa to amma wannan abu da annabi suleiman yake da burinsa sai ya kasance shi kansa ya gafala da cewa lalle wannan abu da yake nema ya kamata ne ya dogara ga ubangiji subhanahu wata'ala har ya bashi wannan ɗa da yake bukata ɗin to sai ya zama ya dogara da shi bukatuwar da yake da ita a zuciyarsa ya ɗan yi wani abu na mantawa da cewa ya koma komai ya nemi allah ta'ala ya bashi wannan ɗa da yake bukata sai ya zama na ya dogara da wasu abubuwa na bukatun da ke zuciyarsa kawai to irin wannan ne ubangiji subhanahu wata'ala sai ya jaraba annabi suleiman jarabawa mai wahalan gaske duk matayen da annabi suleiman yake da su sai ubangiji subhanahu wata'ala cikin hikimarsa sai ya hana su haihuwa baki ɗayansu sai ya kasance ba wacce ta haihu sai can ne allah ta'ala ya sanya ɗaya daga cikin matayen annabi suleiman ta haifi wani ɗa shi ma ɗaɗin da aka haifar masa sai zama wani ɗa ne wanda yake marar lafiya to shi ne wannan allah ta'ala da yake yin ishara da cewa alƙaina ala kursiyihi jasadan wani jiki aka jefa akan wannan ainihin gado na mulkin suleiman din wato wani ishara ne na cewa sai allah ya ba shi ɗa amma ɗaɗin wanda yake ba cikakkiyar lafiya ce da shi ba shine wannan ainihin ishara ɗin da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi dangane da wannan ainihin aya ɗin to ubangiji subhanahu wata'ala da yi wannan jarabawa ga annabi suleiman sai annabi suleiman ya fuskantu ya fahimci cewa to lalle na shiga gafala lalle wannan abu da ya same ni ba komai ba ne illa irin yadda na ɗauki zuciyata na ɗamfara ta kowace hanya ina neman ɗa wanda nake burin ya gaje ni na gafala akan cewa na nema daga wajen allah ta'ala na dogara gare shi to anan ne fa shi kansa ya tabbatar da cewa to shi ya sa ya shiga irin wannan jarabawa ta Allah ta'ala mai wahalan gaske to daga baya annabi suleiman salam sai ya koma zuwa ga Allah ta'ala ya tuba ya koma wajen ubangiji subhanahu ta'ala to wasu ruwayoyin kuma sai suka nuna cewa a'a ba ainihin haka abin yake ba shi kansa annabi suleiman din ne Allah ya jarabce shi da rashin lafiya saboda haka sai ya zama in ya zauna a kan karagar mulkinsa sai a gan shi wani kamar jiki ne kurin ramamme ya shiga cikin wani hali wato ka iya cewa jiki ne babu ruhi saboda tsabar rashin lafiya ta jarabawa daga Allah ta'ala to duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da masu ruwaya suka rawaito dangane da wannan jarabawa da Allah ta'ala ya wa annabi Sulaiman to a ci gaba sai ya kasance ayar tana yin ishara da cewa shi annabi suleiman alaihi salam bayan ya nemi gafara wajen allah subhanahu wata'ala kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yafi masa dukkan wasu abubuwa ya gafarta masa to sai ya roƙo ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi mulki wanda wannan mulkin ba zai ba wa kowa irinsa ba bai taɓa ba wa wani daga cikin bayansa irinsa ba har abada kuma nan gaba ma ba zai ba wa wani shigen wannan mulki din ba sannan wannan mulki din in allah ya bashi sai allah ta'ala sai shi annabi suleiman ya roƙi allah ta'ala akan cewa sannan ya bashi wata mu'ujiza wannan mu'ujiza din wadda babu kowa da aka taɓa bawa irin wannan mu'ujiza ɗin daga waɗansu masu mulki da suka gabata ko kuma nan gaba da za su zo a cikin duniya wannan shigen abin da Allah ta'ala ya ba wa sauran annaba mu'ujizozi daban-daban kowane annabi da irin mu'ujizar da Allah ta'ala ya bashi to shi annabi suleiman alaihi salam sai ya nemi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi wata mu'ujiza wacce za ta nuna cewa lallai shi annabin Allah ne ta tabbatar da mu'ujiza ɗinsa kuma wannan mu'ujiza ɗin ta zama mu'ujiza ce wadda ba a taɓa ba wani annabi wanda ya gabace shi ba ba kuma za a ba wani annabi wanda zai zo nan gaba ba to shine abin da ainihin annabi suleiman ya roƙa daga ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya ci waccan jarabawa ya koma zuwa ga allah ya nemi afuwan allah subhanahu wa ta'ala to a takaice a wannan aya da muka saurara za mu ɗauki wasu darusa, daga cikin darusan da za su mu ɗauka daga ciki kuma su zama shari'a ce gare mu daga waɗannan ayoyi na alkur'ani akwai cewa lallai ashe jarabawa ta allah subhanahu wata'ala wata aba ce wacce take mai gina ruhin ɗan adam da kuma dawo da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dukkan mutane annabawa ne waliyai ne na Allah ta'ala ko kuma koma wane ne babu wanda ya shige Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi ya sa shi a cikin jarabawa kamar inda Allah ya sanya Suleiman daga cikin annabawansa a cikin wannan jarabawa wani abu na biyu da za mu ɗauka na darasi shine cewa waɗansu daga cikin annabawa duk da cewa ubangiji ya aiko su a matsayin annabawa su shiryar da mutane to duk da haka sai kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya ba su hukuma ya ba su mulki ya kuma sanya wasu daga cikin ababen halittarsa su ne musu biyayya suka kasance a ƙarƙashin su wannan bai ci karo da kasantuwar su annabawa ba ga su annabawa ga su kuma masu mulki kamar yadda ya faru ga annabi suleiman alaihi salam darasi na uku da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi shine cewa a cikin addu'a lallai mutum a duk addu'ar da yake ya kasance yana addu'a da babban masaki wato karka roƙi abu ƙanƙani bayan ka roƙi wani abu to ka roƙi abu masu yawa ka roƙi abu masu girma manya-manyan abubuwa masu muhimmanci domin wannan ne abin da annabi suleiman shi ma ya yi ya roki Allah subhanahu wata'ala bayan ya yi masa afuwa akan wasu abubuwa sai ya roki Allah ya ba shi wani abu na mu'ujiza wadda bai taɓa ba waɗansu daga cikin annabawansa ba ba kuma zai ba wasu ma a nan gaba ba kuma Allah ya ba shi. to wannan a takaice su ne waɗansu darussa da za mu iya ɗauka daga wannan aya da muka saurara to yanzu cikin yarda Allah za mu saurari karatu da kuma tarjama

a natse duk inda ya fuskanta والشياطين كل بناء وغواص da kuma shaidanu masu da kuma masu yin nutsu su kuma an kukunce su cikin maruwa. Waɗannan ayoyi da muka saurara suna nuna mana irin cewa lallai abin da annabi Suleiman salam ya nema daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa Ubangiji ya bashi wata mu'ujiza wadda babu wani wanda yake da hukuma. ko ya taɓa zama mai riƙe da wata hukuma ko wani mulki a gabaninsa ko kuma a nan gaba da ya taɓa samun irin wannan to ubangiji subhanahu ta'ala ya amsa wa annabi suleiman wannan addu'a tasa domin ko ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi mu'ujiza wadda wannan mu'ujiza ce ta Allah ta'ala da take nuna cewa lalle annabi Suleiman annabi ne daga Allah ta'ala kuma wata mu'ujiza ce ta musamman wadda Allah ta'ala bai taɓa wa wani daga cikin annabawansa ba ɗaya daga cikin mu'ujizozin da Allah ta'ala ya ba wa annabi Suleiman shine cewa ya yassare masa iska iska sai ta zama wata aba ce da annabi Suleiman yake yawo a ko'ina yake so a kan iska ɗin nan yana kan gadonsa a kwance zai umarci iska ta tashi da shi ya shiga duk inda yake so a duniya kamar yadda muke hawa jirgin saman nan mu dinga yawo mu bar misali daga afirka mu je asiya daga asiya mu je america daga nan mu je nan a sama a sararin sama a cikin jirgin sama to shi annabi suleiman a wancan lokaci yana kan gadansa a kashin gide zai umarci iska ta tashi da shi ta yawo da shi komai nusan guri sai ka ga ya tashi ya tafi cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan mu'ujiza ce da Allah ta'ala ya bashi wadda babu wani annabi da Allah ta'ala ya bashi hakan ma za ka gani akwai abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare masa wato abinda Allah ya sare masa shine abu na biyu Allah subhanahu ta'ala ya ba wa Suleiman wani abu na ya sare masa aljanu suna yin dukkan wasu ayyuka na hidimomi da shi annabi Suleiman ya umarce su akan su aiwatar to a nan Allah ta'ala ya yi amfani da cewa shayatin ne wannan shayatin ne daga cikin jin su ne Allah ta'ala ya sarewa annabi Suleiman alaihi salam waɗansu daga cikinsu suna yin aiki na gini suna gina duk abin da annabi suleiman ya ce su gina za su yi tashi suna gine-gine wasu su yi abubuwan da ya shafi wani abu na gina wato gadoji gada a nan gada a can ga su nan dai wasu su je su yi abubuwa da ya shafi wasu gurare na dam ne na tattara ruwa a nan duk ayyuka wasu a cikin kogi suke ayyuka din ga su nan dai ko ina annabi suleiman alaihi ya umarci aljanu za ka ga cewa sun tafi sun aiwatar da wannan umarni nasa to akwai kuma waɗansu daga cikin aljanu ɗin su kuma suka kasance sun ƙi yin abin da annabi suleiman ɗin ya umarce su to wannan da suka ƙi duk abin da ya ce su yi sai su ce ba za a yi ba su tafiya su ma su ƙi yin abin da yake yi da ya umarce su da shi to annabi suleiman alaihi salam sai yasa aka dinga kama waɗannan ana ɗaure su da sarƙa ana sa su a cikin kurkuku ana ainihin killace su a guri guda saboda sun ƙi bin umarnin ainihin shi annabi suleiman sai suka zama su 'yan firzina ne annabi suleiman ya sa an ɗaure su a firzin an sa su a cikin mari an ɗaure su da sarƙoƙi to a nan bisa tartibin abin da ya fito a cikin waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana yanda yake yin wasu abubuwa na luɗufinsa ya yi wa annabi suleiman luɗufin ta hanyar ba shi waɗansu hanyoyi ta samar da wannan mu'ujiza gare shi kuma duk waɗannan abubuwa ya yassare masa da wasu runduna runduna na ɗabi'a kamar iska ɗinnan ga kuma mutane suna masa hidima ga aljanu duk waɗanda suke ƙarƙashin mulkin annabi suleiman alayhi salam to a cikin waɗannan ayoyi za mu iya ɗaukan wasu darusa ɗaya daga cikin darussan da za mu ɗauka da za su zama mana shari'a shine cewa aljani yana da hankali kuma aljani yana ji yana gani yana da ainihin fahimtar dukkan al'amura wannan wani abu ne a fili da allah ta'ala ya mana ishara a cikin wannan ayoyi da muka ji sannan saboda haka ne ma sai ya kasance a cikin ayyuka da za a iya aiwatarwa ko mu dan adam ayyuka da mutum zai iya aiwatarwa ashe zai iya neman wani abu na taimako daga aljanu su yi masa tunda suna da hankali suna jin abubuwa suna fahimtar komai to amma fa neman aljini ya maka wani abu ya zama abin nan ta hanyar halal ne kamar misali an yi wa wani sihiri ko an cutar da wani sai ka iya amfani da aljani domin su ainihin gano abin da ya shafi wannan su iya fahimtar gama abin da za a yi a saman masa magani na waraka ba wai ka yi amfani da aljanu domin ka cutar da wani ba wannan ba shine abin da annabi suleiman ya yi ba ba kuma shine abin da musulunci ya ce wani ya yi ba wannan kenan abu na biyu shine cewa wajen tafi da al'amura na mulki akwai waɗansu abubuwa da mutum zai iya gabatarwa masu muhimmanci kuma waɗannan zai iya yin su ne bisa darura wani abu ne ya fi muhimmanci ya gabatar kuma su wane ne za su yi waɗannan abubuwa ɗin sai ya zaɓi waɗanda suka kasance za su iya tafi da wannan ɓangare kamar yadda annabi suleiman ya sanya aljinu wasu suna yin gadoji wasu suna yin gine-gine wasu suna aiki a cikin ruwa ga sunan ko ina ya rarraba su abu na uku waɗanda za mu iya samu na darussa shine cewa ashe ɗaiɗaikun mutane da kuma gungun mutane a duk inda suke a cikin al'umma lallai su ɗinnan za su iya cutar da al'umma ɗin za kuma su iya kawo wasu abubuwa na matsaloli wajen tafiya da al'amura na wannan al'umma ɗin to idan ku haka ne to dole a hana waɗannan irin waɗannan mutanen ko waɗannan gungun mutanen ko ɗaiɗaikun mutanen da suke da irin wannan hali da za su iya cutar da al'umma to dole ne a shiga gabansu dole ne a tsaya a ga cewa ba su haka ɗin ba ko da ko ta hanyar killace su ne kamar yadda annabi suleiman ya ga waɗannan aljanu suna ƙin bin abin da yake na gaskiya da tsarin da yake tafiya da al'umma sai ya sa aka tattare su aka sa su a mari aka sa su a cikin kurkuku suka zama firzinoni to wannan yana daga cikin wani tsari da kowane lokaci mu ma a cikin tafi da al'amuran mu zamu iya yin wannan in aka samu waɗansu waɗanda suke faɗararru a cikin al'umma to a takaice waɗannan su ne darussan da zamu samu daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah subhanallah Allah subhanallah الله حمدا لله To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan jirin shirin namu na wannan lokacin sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran